Alhamdulillahi yabo ya tabbata ga Allah, maɗaukakin sarki, salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Wannan da kuke gani shi ne ake kira Madinatu Zahara, wani birni ne ƙayatacce da aka yi shi a ƙasar Andalus a yankin Kurtuba. shekaru kusan dubu da ɗari da suka wuce. Wannan birni a cikin manyan khalifofi na Umawiyya, wanda aka sani da Abdurrahman bin Nasir Dinillah wanda ya rayu a shekara ta ɗari uku da ashirin da biyar miladiya ɗari tara da talatin da shida ya gina shi lokacin birnin Kurtuba ya cika maƙil da mutane, don haka sai ya fito bayan gari ya yanki wato hekta ɗari da goma sha biyu domin a gina wannan birni, kuma aka ɗauki shekara goma sha shida ana gina wannan birni har zuwa shekara ta ɗari uku da arba'in da ɗaya bayan hijira. 1952 miladiya sai ya zama wannan shi ne babban birni na musamman da wannan khalifa ya gina ya tashi ya koma nan da zama tare da waziransa baki ɗaya da kuma manyan masu faɗa aji a daularsa kuma bayan wucewarsa wannan guri an ci gaba da amfani da shi a lokacin hukuncin almuntasir billah da kuma Hisham almuyi ayyad billah to daga baya lokacin Muhammadu mahadi billah ya sa aka rushe wannan birni ga baki ɗayansa sai ɗan burbushi da aka bari saboda wani abu da ya faru Hashamsuddin Zahabi yana faɗa cewa ba a gina wani birni ba a musulunci wanda ya kai wannan kyau ga shi ƙaramin birni ne in aka gina shi da aka kwatanta shi da manyan birane amma kuma ya zama abin mamaki na duniya a zamaninsa an masa burji guda ɗari uku shi kuma nasir lidinin la al'umawi ya kasa wannan birni zuwa kashi uku cikin ukun kashi ɗaya shine fadarsa da ake mulki sannan kashi na biyu cikin ukun kuma aka yi gidaje na masu hidima waɗanda sun kai kusan mutum dubu goma sha biyu bayi masu hidima sannan kuma kashi na uku aka mai da shi gonaki aka yi shuke-shuke domin wato ƙara ƙayatar da wannan birni kuma an ce ya raba dukiyar daular gaba ɗaya aka sa ɗaya bisa uku a cikin wannan gini da aka yi ragowar sulisi biyu kuma aka ware don mayaka da jarumai sannan kuma aka ware wani domin ajiya ko da wani abu zai iya ainihin tasowa to wannan birni yanzu gurin ya zama guri ne da aka ajiye shi ko aka ware shi domin tarihi da kuma baki suna zuwa suna ganin ɗan burbushin da ya rage a wannan guri tunda birnin ya riga an rushe shi baki ɗaya to amma duk da haka an gano wannan birni a shekara ta 1911 don haka sai gwamnati ta sa aka kewaye wannan guri aka kuma nemi ƙwararru suka zo suka ƙaddara yadda aka yi ginin wancan birni a wannan shekaru sama da dubu da ɗari da suka wuce kuma mutane in sun zo suna kawo ziyara wannan guri musamman masu yawon shakatawa domin su gane wa idansu abin da ya faru na irin ƙwarewa a fannin gine-gine da raya birni da musulunci ya samar a wannan yanki. Allah ya samu daji. Alhamdulillah.